babu ilimin gyaran kanikanci a kansa amma yau harkar diran mikiya haka zalika matan da suke taya shi aikin dukkan su diran mikiya suka wa harkar babu cakwaki da tafi tsananin irin cewar a wargaza maka inci a rasin da za a haɗa shi garejin mato suna bambancewa ne tsakanin aya da abawa haka zalika lissafin su na masu lissafi ne na kazamai bayan da za a ɗauko su a ce za a kwance maka taya da ita haka zalika da zarar ka kawo motarka to kai ka san inda ka kawo ta garejin mato wato da shi da matan lissafinsu na birirrika ne masu iya magana na cewa ranar biyan bukata rai abu a bakin komai yake ba haka zalika bambancin kuda da kuma zuma iri ɗaya ne kafkalar jikinsu sai da yawan lokacin a bambancin inda ake bambanta su aikinsu ne kadai yake bambanta su kishiyar uwa ba ta bari sannan kuma ɗan kishiyar uwa ya kwashe mata ana turka-turka ne a wannan gareji kai ka ce tamkar babu ranar da za a batta menene silar fara aikin su kuma menene silar ɗebo mata isan yasu a cikin garejin garejin mato garejin mato bibiyar da suke wa allura shi kaɗai nake bambance tsakanin ramin su da kuma ramin taswirar su garejin mato Ɗaukar nauyin shirin da kuma shiryawa Hausa TV ba da umarni Hafiz Official garejin mato tarka shi da mata ne. Karin magana nan ne da masu iya magana ke cewa anything man can do a woman can do better wato duk abin da namiji zai yi mace za ta yi fiye da haka to sai dai ku zuba ido a cakwakiyar wannan shirin garejin mato lissafin